This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boa.com. Jama'a Assalamu alaikum barka da asuba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai. To jami'an Amurka sun ɗora wa dakarun Iraki laifin asarar da ƙasar ta yi a fafatarwarsu da ƙungiyar ISIS. a 'yan adawan kasar burundi sun ce za su janye daga tattaunawar da suke yi da majalisar ɗinki duniya ta shirya masu kan samun zaman lafiya sai kuma shugaban poland wanda ya sha kaye a zaben kasar to kanin labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za ku ji cewa yau ce zagayowar ranar kafa kungiyar haɗin kan afirka to ko an samu haɗin kan kwanan nan kaga abin da ya faru a afirka ta kudu inda ake ta kokarin koran baki To ko me yasa tsohon shugaban Najeriya Abdulsalamu Abubakar da mukarrabansa suka kafa kwamitin kawo jituwa gabanin zaben Najeriya? Kafin a yi zaɓe, duniya tana zato tashin kiyoma a Najeriya ya taso da A nan gida ba mu zauna lafiya ba. Mutanen kudu sun koma, mutanen arewa sun dawo, a mu turawa da wanda suka zo kowa ya tattara ko matsanshi ya koma gida. Ana jira ne a ce an yi zaɓe Najeriya ta watse. To, za kuma ku ji ra'ayin tsohon shugaban Zanzibar sa Amani Karume kan tasiri da kuma makomar kungiyar tarayyar ta Afirka. Sannan kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za a ji ci gaban bitar taɓar gazar kuɗin man fetur, wanda aka ce an sha kwana da shi, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun. jama'a assalamu alaikum to ibrahim jiya lahadi jami'an amurka suka ɗorawa dakarun iraki laifin asarar da kasar ta yi a fafatar wasu da kungiyar isis suna zargin cewa dakarun iraki sun nuna ragwanci da sakaci na ƙinƙari zargin na jami'an amurka ya biyo bayan wani rahoton da ke cewa kungiyar isis ta hallaka ɗaruruwan siriyawa kafofin labaran siriya sun faɗa cewa mayakan isis sun kashe aƙalla mutane 400 makon jiya tun daga lokacin da suka cafke birnin palmira wanda kuma aka sani da suna tadmo a kasar iraki kuma inda isis ta kama madafin iko a garin alwadi garin da ke kan iyaka da ƙasar siriya sojojin iraki da wasu mayakan suna kokarin tunkarar mayakan isis a yankin ambar to sai dai a wata fira da yayi da cnn sakataren tsaron amurka ash carter ya zargi yadda gwamnatin iraki ta fuskanci kungiyar isis ya gaya wa eh, cnn cewa cafke ramadi da kungiyar ah, ta yi ya nuna cewa dakarun iraki ba su da niyyar ah, yakar kungiyar isis ya ce 'yan kungiyar isis ba su fi yan dakarun kasar ah, ba yawa a kasarin gaskiya ma sun fi mayakan kungiyar yawa ainun lamarin ya nuna mini da, da, da ma wasu mu cewa cafke ramadi makon jiya ya nuna karara sojojin iraki ba su da niyyar yakar isis ko kuma su kare kansu in ji kata ita ma mai ba shugaban kasar amurka shawara a kan tsaron kasar susan rice ta jaddada damuwar da kata ya nuna a fira da ta yi da gidan talabijin na cbs ta ce dakarun iraki ah, suna da nasu kalubale dakarun sun kunshi mayaka da suke da manufofi daban-daban da matsala da kayan aiki da matsalar shugabanci ta kara da cewa amurka tana aiki da dakarun saboda kawo gyara abin da ta kira raunin dakarun to sai dai biyo bayan zarge-zargen da kata da ita susan suka yi shugaban kwamitin tsaro na majalisar iraki hakim al-zamiri ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa zargin da suka yi masu ba shi da tushe ya ce amurka tana ƙoƙarin ɗorawa ƙasarsa laifinta ne domin ta gaza ta ba mayakan ƙasarsa ingantattun kayan yaƙi da kariya ta sama a wani sabon yunkuri kuma headquarters tsaron amurka ta ce ƙasashen da amurka ke yi wa jagoranci sun kai hare-hare goma sha ɗaya sansanonin isis cikin syria kana suka kai goma sha bakwai a sansanonin kungiyar a iraki a cikin birnin ramadi kuma hararen sun lalata motocin sulke goma sha tara ko da yake ba a sani ko motocin na cikin waɗanda dakarun iraki suka bari ne lokacin da suke arcewa daga ƙasar yayin da yake magana jiya lahadi a bagdad uh, eh, daraktan shirin labarai na gidan talabijin ɗin alhura rafael madi ya shaidawa muryar amurka cewa mayakan isis ba su da cikakken iko a yankin abar akwai wasu wurare da ake tababa a kansu amma kungiyar na kai farmaki a kan garuruwa da ke kan babbar hanya daga ramadi zuwa kan iyaka da siriya kamar su haditha da bagdadi to salihu 'yan adawar kasar burundi sun ce za su janye daga tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ta shirya a kan batun ƙasar hujjarsu ko ita ce harbe mutum guda daga cikinsu da aka yi an dai binne zedi feruzi ne a na jam'iyyar union for peace and development a jiya lahadi bayan da aka harbe shi da dogarinsa a fadar gwamnatin kasar da ke bujumbura dubban mutane ne suka yi da fifi wajen yi wa gawar sarakiya zuwa makabartar musulmi wannan ya sa ɗaya daga cikin shugabannin 'yan adawar frederick bonvugira cewa bai ga dalilin da zai sa jam'iyyarsa ta ci gaba da kasancewa cikin wannan tattaunawar da gwamnati ba ya ci gaba da cewa ba zai yiwu su ci gaba da wannan zama da irin wannan abin da yake faruwa ba domin bai da amfani ya ce abu na farko shine a gaggauta dakatar da wannan kashe-kashen wanda muke gani a matsayin makarkashiya ga 'yan adawa haka shi ma wani kakakin ɗaya daga cikin jam'iyyun adawar ya ce ba su da tabbacin cewa masu nuna kyamar su ga gwamnati za su samu kwanciyar hankali amma a waje ɗaya sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin ya yi allah wadare da kisan feruzi kuma ya buƙaci dukkanin jam'iyyun biyu da su kawar da duk wani abin da zai kawo tashin tashina su zauna domin su shawo kan matsalar siyasar ƙasar su to shugaban ƙasar poland a uh, a komoroski ya fuskanci kalubale mai karfi daga dan adawa adre duda mai ra'ayin 'yan rikau a zaben kasar jiya lahadi shugaban ya amince ya sha kaye amincewar tasa ya ta biyo bayan amincewarsa ta biyo bayan alkaluma da suka nuna cewa dan adawan ya samu kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kana shi shugaban ya samu kashi 47 mr komoroski wanda da an kyata da zaton zai sake samun wa'adin shekaru biyar na biyu ya yi magana jiya ladi a birnin waso yana cewa ina yi wa wanda ya kayar da ni a fatan alheri da shugabanci na gari mr murkowski dan shekaru 62 da haihuwa ya kaddamar da kamfen din ne na neman wa'adi na biyu akan abubuwa da dama da suka hada da zaman tankiya da ake yi da rasha To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji dai yau fa take zagayowar ranar Afirka wadda rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tuna kahuwar ƙungiyar haɗin kan Afirka OAU a takaice wadda a yanzu ta zama tariyar Afirka AU a takaice. To, ko mecece makoma da kuma tasirin ƙungiyar ga wakilinmu a Abuja Lawal Maina Kaina. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU na da zumar cima abubuwa da dama, kama daga batun haɗin kai, tattalin arziki, kiwon lafiya, ciniki da masana'antu ya zuwa harkar tsaro. Babban abin da masana ke ganin wallan ƙungiyar anan shine gaza hoɓasan magance rigingimun siyasa da ke cewa nahiyar tuwo a ƙwarya. Wasu na ganin AU bata taka rawar da ya dace ba a rigingimu irin na Somalia da rikicin Angola. Kana ga 'yan gwagwarmayar Saharawi da ke son ɓallewa daga yankin Morocco, da ma wanda Najeriya ke fama da shi a ɓangaren arewa maso gabashin ƙasar da sannu a hankali ya kai zuwa kasashen Nijar, Chadi da Kamaru. Tsohon shugaban Zanzibar Sa Amani Karume ya gaya min cewar ya gamsu da lawar da taliyar Afirka ke takawa sai dai wani lokaci rikicin kan zo ne a bazata. Tarayyar Afirka na yin kwasa wajen samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen rigingimu a ƙasashen Afirka da dama. To amma duk da haka ƙalubalen a wasu lokuta kasan ba iya hararo su kuma hakan ne ke baiwa ƙungiyar tarayyar Afirka damuwa wajen shawo kan matsalolin. Kasan wani lokaci lokaci haka kwatsam wani abu zai faru ba zato ba tsammani alhali tarayyar African a wannan lokaci ba ta shirya ba. Sai dai kuma wani dan majalisar dokokin gamayyar kasashen yammacin Afirka, Sanata Bukar Abba Ibrahim, a ra'ayinsa tarayyar Afirka tamkar karya ce da bata cizo sai haushi. African Union ba su da karfin da za su hana wannan abubuwa ba kuma yadda za hukunta mutane wanda suka irin wannan a kasashen su. Duk abin da suke shawara suke barwa. In an so a dauki ɗauki shawarar su ba ɗauka ba abin da suka iya fi. Ko a 'yan tsakanin nan ma ƙasar Burundi ta afka rigingimu irin na siyasa da ya haddasa wani yunkurin juya mulkin da bai nasara ba. Na sake tambayar tsohon shugaban na Zanzibar Sa amana Karume ko ina mafita? So unless the sai har jama'a sun zauna sun yi kokarin tattaunawa su gano me ya faru kuma me ake ciki sannan waɗanne kyawawan hanyoyi za a bi don tunkarar matsala. Ilin ba haka ba sai lokaci ya ƙure wani dalilin kuma ya kai ga wani abin daban daga nan kuma sai wata wutar rikicin taitar ruwa. To amma duk da haka a ƙarshe tarayyar Afirka ce za ta tagaza. At the Union Sa Amani Karume kenan tsohon shugaban Zanzibar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ya Allah, aka wannan haka yake kuma a gaida lawal maina kaina to har ila yau dai kan wannan muhimmiyar ranar na tuntubi shugaban kungiyar wayar ma matasa kai game da demokaradiyya malam muhammad awwal wanda na fara da tambayarsa wato tasirin ranar sai ya ce Assalamu alaikum alhamdulillah yau rana ce babbar rana ga Afirka wadda aka kafa Afirka Union tun 1963 aka kafa ta wanda kuma ta taka rawan gani sosai wurin kokarin shiga tsakanin kasashe da sauransu tana organization of africa unity ta dawo ta zama africa union gudunmuwan da ta bada na kamar kasashe masu yau-yau sojoji sai ka ji sun juya mulki kaga sai su kokarin sasanta tsakanin sojoji da farar hula na yadda za a mai da demokradiyya ta zo hannun farar hula sun taka rawan gani sosai wurin ganin da tabbatar da demokradiyya to abun ka da yi da dan adam ba duk wayannan taka rawar da suka yi na kokarin haɗin kan afirka da kuma kokarin tabbatar da demokradiyya akwai abubuwan da ya kamata a ce su ma sun mai da hankali a kai sosai kamar wayansu ƙasashe da suke kokarin kawo wariya suna koran wasu yan wasu kasashe suna faɗa da wasu kasashen watakila ko dan sun je kasansu cirani da sauransu so afirka union ya kamata a ce ta lura da wa'annan abubuwan kuma ta murkushe duk wa'insu irin wa'annan matsalolin kamar wa'anne kasashe ne ke korar baƙi 'yan uwansu afirka ko za ka ba da misali ko kwanan nan kaga abin da ya faru a afirka ta kudu inda ake ta kokarin koran baki wanda kuma abu ne wanda bai ma kowane dan afirka daɗi ba wanda kuma afirka union a matsayinta bai kamata a ce wannan abun ya kai ga har an kai ga ana kashe mutane akan wai an ki jininsu ba yanzu kaga akwai shugabanni da yawa wa'inda na afirka suna da tendency na tsayawa akan mulki tsayin afirka union a matsayinta ya kamata a ce ta tsayar da su ta sa lalle lalle kasashen an yi demokradiyya an tabbatar da demokradiyya a yanzu haka ana fama da inkurziza a kan maganan dadewa a kan mulki da ɗaiɗe ne wanda ba a yi fama da su babban da nilson Mandela ba su da yawa da hmm. wanda suka sauka ba tare da ta da jijiyar wuya ba to iri irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce afirka ta mai da hankali yanzu in ka lura da irin baki yan kasashen mu na afirka wa'anda ake daukan su a matsayin bakin haure da suke shiga kasashen turai da sauransu ba wani abu ne sa su matsalolin su ne afirka ne wanda kuma matsala ne wanda mu yan afirka za mu iya maganin shi to amma afirka union ba ta iya gyara wa'annan matsalolin ba na hana kwararan bakin haure to bakon haure in yana da abun da zai yi a kasashen shi me zai je yana tsallaka wata kasa ya ce zai je neman wani abu to rashin inganta harkokin more rayuwa na afirka da rashin haɗin kan afirka ba za su iya magana da murya ɗaya ba wanda dukkan 'yan afirka bai ɗaya kowane ya ce ya bi su ba don komai ba saboda rashin cikakken ikonta da za ta aiwatar da aiki da yadda ya dace so don haka akwai kalubale a gare ta sosai wanda ya zama wajibi su lura da irin abubuwan da ke faruwa a afirka da irin cin mutuncin da 'yan afirka suke fuskanta a duniya da kuma kare mutuncin dan afirka tunda yanzu haka duk dan afirka baya da mutunci a turai so mafi yawanci so babban abu da ya kamata su yi su kare mutuncinmu kafin duk wani abu da za su yi. To Malam Awal baka ganin idan aka dubi yadda wannan kungiya musamman ma wasu ɓangarorinta suka yi taka rawa wajen ganin cewa an shawo kan matsaloli misali kasashe irin su Kamaru da Chadi da Nijar sun haɗa kai da Najeriya wajen yakar Boko Haram har sun taimaka mata sosai. Baka ganin idan aka dubi wannan za a ce lallai wannan kungiya ta tabuka sosai? eh abin da ke son ka fahimta a nan gurin mu ba ma son junanmu su kansu wa'inda suka yi kokarin shiga wannan yakin su ma abin ya shafe su ne hmm. su chadin su cameroon din da niger din hmm. da nigerian a wajen haɗa kan ifiriki kankin haka ke rike girman ki allah ya allah ya allah haɗa kan mu afirka mu so juna mara To Allah sa. To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi don jin ci gaban hirarmu da Muhammad Awal kan zagayowar ranar kafa kungiyar tariyar Afirka. To kamar yadda aka sani dai gabanin zaben Najeriya a Najeriya wato kamar yadda aka sani gabanin zaben Najeriya ciki ya ɗuri ruwa da yawa sun ruga inda suka fi wayo wanda wannan nema ya sa aka bullo da hanyoyin tarar fitunin da ake wato ake tunanin za su taso. mutum kawo jituwa da su tsohon shugaban najeriya abdulsalam abubakar da wato na ɗaya daga cikin wannan matakan da aka ɗauka don haka abokin aikinmu aliyu mustapha sakkwato ya tambayi tsohon shugaban na najeriya yadda yake ji a yanzu sai ya ce to alhamdulillah sai mu korewa allah ubangiji da ya sa an yi zaɓe lafiya an gama lafiya ina kuma fata na roƙon jama'an najeriya mu ci gaba mu tabbatar cewa wannan zaman lafiya da aka samu ya ɗore. ko kun yi rawar ganin da ba kowa san irin rawar da kuka taka ta bayan fage ba amma me kake ji taimaka aka zo aka samu shiga wannan hali na kammala abin nan cikin nasara to na farko sai mu gode Allah subhanahu wataala shine nashi mulkin in ka tuna lokacin da kofi anan da wasu suka taru suka sa janar buhari da president jonathan suka yarjejeniya na zaman lafiya bayanta ne sai aka kafa kwamiti namu na tabbata da zaman lafiya to shine tun ga lokacin muka shiga aiki muna tattaunawa da duk wanda muka ga ya kamata amma shi wannan kwamitin zaman lafiya ainihin yanci zaman lafiya dunkulalliyar magana ce wani irin aiki ne aka ba shi me yasa aka ga bukata aka fashi to ka san duniya tana zato tashin kiyoma a najeriya ya taso da zancen zaben 2015 ɗin na za yi sabili da haka kowa yana da in ka lura a lokacin kafin a yi zaɓe a nan gida ba mu zauna lafiya ba mutanen kudu sun koma mutanen arewa sun dawo a bakinmu turawa da wanda suka zo kowa ya tattara ko matsan shi ya koma gida ana jira ne a ce an yi zaɓe najeriya ta watse to sai allah ubangiji a nashi ikon ya taimake mu wannan kwamiti na muna tattaunawa da 'yan siyasa da kowa da kuwa. za ku ji ci gaban wannan hirar ta Aliyu Mustapha Sokoto da tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. buga shiga ta bayan fage da ya yi ya yi taimako barayi ne suka kange gida suna na suna duka mutane ana kuka sun saya da makami sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga ya je ya tone musu asiri in ba dai halin najeriya ba tun da an haife kin taba kin je gidan kin ji kare na hausa wajen amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na haushi yana zagin mutane karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa. kowa an ji mishi ciwo ya kamata a kwantar mishi da rai shine gwamnati amma wai akwai waɗansu a wajen in ka ji suna zagi bambancinsu da mahaukata shine rigansu ba datti sanusi lamido sanusi dan sarkin kano da ce na yaba maka kan wannan aikin da kayi jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya a ranar juma'a wannan mai zuwa idan allah ya kai mu janar muhammadu buhari zai karbi ragamar shugabancin najeriya yayin da yake shirin karbar ragamar mulki din ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da gwamnatinsa ya ce za ta mai da hankali kai shine yaƙi da zarmiya da cin hanci abin da ƙwararru suke hasashe shine cewar a najeriya babu wani wurin da ake irin wannan zarmiya da cin hanci kamar a kamfanin mai na najeriya wato nnpc idan kun tuna a cikin makonni uku da suka shige muna tattaunawa ne ko kuma in ce muna kawo muku shirye-shirye ne da muka yi musamman lokacin da tsohon gwamnan babban bankin najeriya mai martaba alhaji sunusi lamida sunusi sarkin kano na yanzu ya bankaɗo wasu kuɗaɗe da ya ce sun ɓace daga wannan kamfani wato ya kamata a ce kamfanin ya sanya su a asusun gwamnatin tarayya a babban bankin to amma kuma bai sanya waɗannan kuɗaɗe ba an yi ta takaddama a kai har gwamnatin shugaba mai barin gado goodluck jonathan ta kaddamar da wani bincike wanda a cikin watan da ya shige aka fito da rahoton domin jama'a su gani wannan rahoto dai bai ce waɗannan kuɗaɗe ba su ɓace ba sai dai kuma adadin da ya ce ya ɓacen ya bambanta da wanda ake zargin cewa sun bace akwai ƙwararru da dama da suke ganin cewa kuɗaɗen da ake cewa sun bace ɗin ma sun zarce yadda shi tsohon gwamnan babban bankin na najeriya ya yi zargi tun daga fari to a makon jiya mun ji lokacin da aka ce gwamnatin tarayya ta dakatar da shi gwamnan ta kore shi daga kan mukaminsa bayan da ya fara fallasa wannan al'amari. To a yau za mu ƙarasa muku da tattaunawar da muka yi da barista Solomon Dalon a wancan lokaci game da irin matakan da gwamnati ta ɗauka a kan shi tsohon gwamnan babban bankin na Najeriya da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka na samo waɗannan kuɗaɗe da suka ɓace. Wannan shiri da za ku ji a yau mun fara gabatar da shi ne a ranar goma sha bakwai ga watan maris na shekarar da ta shige da goma sha 2014. Kun dai san cewa hujjar da shugaba Goodluck Jonathan ya bayar ta dakatar da Sunusi da Sunusi daga kujerar gwamnan babban bankin Najeriya ita ce cewar ai bankin ya kashe wasu kudade ta hanyar da ta saba ma doka. To babu shakka kuma babu wanda yake musun cewar akwai asusun da babban bankin Najeriya ya kafa da ake kira Intervention Fund inda aka ware wasu kuɗaɗe ana taimakawa wasu sassa a Najeriya, musamman a ɓangaren ilimi, a jami'o'in Najeriya inda aka yi gyare-gyare masu yawa, kuma masu amfani waɗanda ɗalibai da malamai na makarantun suke bukata ko suka bukata. Igbaman Otarok, barista Solomon Dalon, ya ce ai dala miliyan dubu ashirin da Sunusi Lami da Sunusi ya ce sun ɓace aljihun wasu mutane suka shiga, babu wanda ya sani, kuma wannan sata ce. kuɗin da aka ce babban bankin najeriya ya kashe kuɗi ne da aka yi aiki da su ma jama'a aka kuma gani don haka shi ba abin da zai ce sai dai sanya ma sunusi lami da sunusi albarka idan abin da bayanin da babban bankin najeriya ta yi gaskiya ne abin da kawai ya kamata a faru shi ne ce kada ku kara yin haka domin inda suka kai kuɗin suka yi aiki da shi kuma an tabbatar an yi waɗannan ayyuka da wannan kuɗi abin da suka yi abu mai kyau ne ai an yi yajin aiki ko barkonon aiki na malamin jami'ai watanni barkatin saboda rashin da halin ko kula da harkan ilimi na gaba to idan har ko sun shiga kuma har ta bayan fage ne to sai in ce a ah, ai ba a zabe wutan kashe gobara ba ko giya za a zuba mudda da zai kashe wutan to abin da suka yi kenan domin haka abin da ya kamata a bayana mana muji shine cikin gudanar da wannan ayyukan da suka yi ko da yake ba su bi ka'ida ba an kashe kudaden kamar yadda haka cire in an yi haka to sai a yi nuna musu ya ce kada ku kara yin haka ya kamata ku bi ka'ida domin gobe wani ko zai yi amfani da wannan hanyar da kuka bi icuce kasa ko da yake manufanku kyakkyawa ne don haka ni a gani na babban banki ta taimaka ta yi babban taimako domin ta cece kasar nan mun dade muna ihu cewa a kasan nan idan gwamnati ko ba ta yi komai ba ta girka tsarin ilimi mai kyau idan an gina mutanen kirki za su zo su gina kasa mai kyau japan bayan yaki na biyu waɗanda suka sira sun ce tun da an durkushe mu za mu kashe kowane kobon da mun samu akan harkan ilimi za mu gina mutane injiniyoyi scientists masu eh, kimiyya da kowane su za su zo su sake gina mana sabuwar kasa shekaru hamsin yanzu japan ta zama babban kasa mai fada mm, aji a cikin harkan siyasan duniya don haka ni dai zan cewa sunusi lamido sunusi cewa wannan buga shiga ta bayan fage da ya yi ya yi taimako barayi ne suka kange gida suna na suna duka mutane ana kuka sun saya da makami sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga ya je ya tone musu asiri to ko da yake ya hau katanga ba ya dade hau katanga ba amma aikin da ya yi aiki mai kyau ne saboda haka sanusi lamido sanusi dan sarkin kano da ce na yaba maka akan wannan aikin da ka yi. barista solomon dalon ya ce yana da shawara ga shugaban najeriya dr goodluck ebele jonathan amma shawara za mu bayar guda shugaban kasar najeriya shugabanmu ne mu muka zabe shi ya nasu ya yi wa aiki nan kasa tsakaninsa da allah in ya yi aiki mu yan najeriya mu ne za mu ce ci gaba amma ba wai sai an ji an saye mutane kafin su ce ya ci gaba na biyu shugaban kasar nigeria ya yi wa gwamnatinsa babban garan bawul ya cire karnuka masu haushe a cikin gidan sarauta in ba dai halin nigeria ba tun da an haife kin taba kin je gidan sarki ji kare na haushe wajen amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na haushe yana zagin mutane karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa wannan babban babban illa ne ga harkan gwamnati gidan shugaban kasa yana na kaman wajen ibada ne kowa ya gudu ya kamata ya shiga wajen ya sira kowa an ji mishi ciwo ya kamata a kwantar mishi da rai shi ne gwamnati amma wai akwai waɗansu a wajen in kaji suna zagi bambancinsu da ma'aikata shine rigansu ba datti irin waɗannan mutane ya fidda su su je su nemi zabe su zo majalisa su yi zagi a wajen a ƙarshe ubangiji Allah ya taimake wannan kasan to masu sauraro kwata-kwata a nan za mu jingina wannan batu na kudaden man Najeriya da suka ɓace a hannun kamfanin NNPC sai dai kuma idan sabuwar gwamnati ta janar Muhammadu Buhari ta tado da wannan batu ta fara gudanar da bincike akan wannan batu za ku ji duk yadda za ta kaya. Mu huta lafiya. Mm -hmm. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Jiyan 'yan habasa suka yi zaɓe kuma ana kyautar da zaton za su sake zaɓen jam'iyya mai ci yanzu Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front ko EPRDF a takaice za su ba su wani wa'adin mulki na shekaru biyar. babu rahoton tarzoma ko tashin hankali a zaɓen kuma masu sa ido daga ƙungiyar tarayyar afirka sun ce an gudanar da zaben cikin lumana To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma Salisu Garba wanda ya tani gabatar da shirin da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni naku Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.